Assalamu alaikum ƴan uwa barkanmu da wannan lokaci. A yanzu zan yi bidiyo ne akan yadda mutum zai sawa wa Gmail ɗinsa tsaro daga kan two step verification zuwa recovery email da recovery phone number. To kada dai ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa yadda za ku samu sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. To da fari mutum zai shigo kan Play Store ɗin shi sabida ya updating na shi Gmail ɗin sabida ka tabbatar Gmail ɗinka ya zama updated. yanzu sai mu sacin gayi nan sai mu searching gmail to kun gani idan ba updated bane zai nuna kai updated nashi in kuma updated za ku ya nuna offin to yanzu za mu taɓa offin tunda wannan yana updated ne yanzu haka yawa to yanzu ga shi nan ya shigo to Idan email ɗinka hotonka ne a kai zai nuna ma, in ba hotonka ba ne zai nuna maka alaman letan da yake farkon sunanka zai nuna ma a kai to sai mu taɓa kan wajen. To bayan mun taɓa sai mu zo mu taɓa manage Google account. To bayan mun taɓa manage Google account ga wannan rubutun sai mu jawo shi sai mu zo ga security sai mu taɓa security. to yanzu kun lura nan gashi yana matsayin yalo ne to duk muka gama sa kowane tsaro nan zai koma ya zama green ne to amma dai zai nuna asalin komai ya samu tsaro a gmail ɗin ba wani mai iya kutse a kan shi to yanzu za mu taho a hankali ga matakai ne na ga two step verification ga security code to wannan security code ɗin yakan ɗan ba mutane matsala mutum ya rabu da shi ma kawai amma dai two step verification ga kuma recovery phone number recovery email sai mutum ya kunna su yawwa to yanzu mu kunna shi wannan two step verification ɗin in lura can mu gan shi yana off ne to yanzu mu zo mu taɓa shi zai mu kunna shi ya zama on to yanzu nan duka ga question question nan da suke yi to duka dai da yake kan bidiyon namu ya tsaya ba wai tsaya za mu sauraron abun nan ɗin ba za mu tau kai tsaye sai mu zo get start ɗin nan to idan muka zo get start to gashi nan yanzu za mu sa password na shi wannan gmail ɗin ne yawwa to mhm okay to ashe ba zan canza ba gmail ɗin ne akai ba yauwa to ga gmail ɗin nan to yanzu zan sa mhm. yauwa to ga password ɗin nan na yi mistake ne bari na yauwa to yanzu ga shi nan na sa gashi sun nuna min cewar wayanda aka yi saving na wannan gmail ɗin nawa ga ta nan infinix s5 lite ga kuma kana so ka yi showing wannan option ne na dukkan wasu abu da kake bukata ga wannan security key ɗin shi wani abun nan ne daban ake sai da shi kamar USB wanda mutum zai amfani da shi wajen saving na duk wani abun nan nashi to kuma ga text message or call to mu yanzu za mu je ne mu amfani da duk zamu rabu da wannan zamu zo mu taɓa continue gashi idan muka taɓa continue to yanzu ga yana zai sun sa mu sa phone number mun sa phone number sai mu in ka zo ka same ba akan country code yake ba ba akan Najeriya yake ba sai ka sa Najeriya sai ka sa phone number ka yanzu mun sa phone number to gashi zamu zaɓa ta text message zasu tura mana code ko ko kira phone call to zamu mun zaɓi wannan ɗin text ta text message sai mu danna send to yanzu za su yi mana text na shi wannan code ɗin idan sun yi za mu paste shi a nan sai yau to gayi nan za mu je next to bayan mun je next yanzu gashi nan kamar cewar to yashi turn on tunda da dace na off ne yanzu sun tambaye mu akai yau wato. sai mu zo mu taɓa shi to yanzu da muka taɓa za su ba mu yawa za su ba mu ga backup code ga kuma google authenticator to yanzu za mu iya sa mishi backup code za kuma mu iya sa google authenticator google authenticator app to sai mu zaɓa yanzu yanzu idan za mu sa shiga kuma wannan security key ɗin to shi ba za mu yi amfani da shi ba amma dai za mu iya yanzu mu sa wa'innan da backup code da kuma wannan google authenticator ɗin to yanzu bari mu yi amfani da backup code tukunna da farko sai mu shiga sai mu taɓa nan mu shiga code din zasu su iya bamu shi zamu mu yi downloading ne sai mu je mu yi print out yawa to gashi na yanzu get, get back backup code sai mu taba shi to gashi na yanzu sun bamu to ba zai screenshot ba yanzu dai abin da za mu yi za mu iya mu downloading nashi in muka downloading zai zauna akan gmail din eh? to sai mu taɓa continue network ya ɗan bada damuwa to yanzu yanzu mun riga mun kunna shi yanzu za mu mun tafi muyi downloading na network ya ɗan ba da damuwa kuma to yanzu za mu sake taɓa download ɗin to yanzu dai har yanzu ba su ba mu damar downloading ba yau wato gayi nan allow to shikenan yanzu mun yi downloading nashi backup port gashi nan mun yi downloading mun jawo waya za mu ga yana mana complete gayi nan a sama to yanzu sai mu fita a nan yawwa mutum kuma zai iya samu wani waya ya ɗauki hoton shi haka ya ka samu waya ka ɗauki hoton su wannan backup port ɗin ko da baka riga ka abun nan ba sabida mutum ya zamto ya adana su inda ba wani wanda zai iya amfani da su ko wani abun nan sabida suna da matuƙar muhimmanci sosai sai mutum ya tabbatar ya adana su to yanzu za mu danna ba yawwa sannan za mu je mu sa google authenticator shi kuma to yanzu mun ɗauki backup port sai mu zo mu tanna ga google authenticator sai mu taɓa nan shi ma shi sai mu taɓa nan to shi wannan yanzu abin yana buƙatar ya zama mun yi amfani da shi a kan waya kamar guda biyu shi ma za ka iya ka ɗauki hoton shi da kyau in ka tabbatar ka ɗauki hoton shi ya fita sosai to in ka tabbatar ka ɗauki hoton wannan scanner da ya fita sosai kuma to da shi ne subhanallahi yawwa wato ka ɗauki hoton scanner ko kuma ka tunda ba zai screenshot ba shi ma ko ka gwada screenshot dai ba zai yi ba misali ok to za ka yi kai screenshot nashi sai ka zo ka taɓa next gashi na. bayan ka taɓa next yanzu gashi ya nuna intercode to sai ka je idan ka da akwai inda ka ajiye sai ka tabbatar ka ɗauki abin nan ɗin to yanzu zan yi minimize ne zan je na tura shi wancan screenshot ɗin sabida na sami shi wannan code ɗin nashi yanzu zan fita a nan ne yanzu zan fita nan sai na je nemo authenticator gashi yawa to ga scan sai na taɓa wannan scanner to ga ta yanzu za ta ba mu code to ga shi nan ta ba mu code sai mu zo mu taɓa shi ga shi nan na kwafa sai na je na sa a nan to yanzu sai na pasting wannan code ɗin da na kwafo sai na zo na taɓa verify to gashi nan na riga na saita google authenticator shi ma to shi ka tabbatar ka yi kwafi wannan scanner ka ajiye kuma kana da shi a can a ajiye dai duka insha Allah to yanzu mun gama da wannan mun sa google authenticator mun kuma sa backup code yanzu za mu baya to duka yanzu gashi nan sun zama mun sa mun ɗora su a kai to yanzu sai mu yi back sai mu je mu saita shi wannan two step abin nan recovery phone number da kuma recovery email yanzu abin da za mu je mu saita kenan yawwa to yanzu zamu daɗa komawa dai cikin gmail ɗin ne yawwa yanzu cikin gmail ɗin zamu daɗa komawa da sauri sai mu daɗa komawa kan wannan security sabida ya ɗan fito min ne yawwa to ga security sai mu zo mu yi adding yanzu in mun lura ga shi nan mun saita shi wannan two step verification ya kunnu in kuma saita wancan sai mu zo mu ta wannan recovery phone number yawwa to gashi nan ina ɗan sauri ne in sai ne adding phone number gashi nan. Bayan na taɓa sai na zo in taɓa next. Gashi nan get a code. To za su turo mana code yanzu sai na sa shi sai na verify shi kenan. Sabida wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci mu ba email ɗinsa tsaro. to gashi nan na sa sai na taɓa rufa to wannan na riga na saita shi sai na koma na taɓa na subhanallah yawwa yauwa to yanzu zan dawo na taɓa shi nan kenan